magana ta farko shine lalle duna ta yi mamaki da an ce an wanke jamfiyar bamba an sake shi an sallame shi abin yana ban mamaki saboda kowa ya san central africa akwai matsalar hakin ɗan adam sosai duk wanda ya samu wani arziki sai ya tada tarzoma ya ta waye kashe kashe mutane cin eh, hazarin mata da yara kai da abin ya ce ya kicin ya amma abin akwai ba maki a ce mutum ga abin da kai kuma abin da sa an ka kai kotu kuma ba shi gari an sallame ka amma tana da muhimmanci a yi nazarin ta sosai akwai matsala to amma yanke shawarar cewa a kafa gidauniya domin a shafe wa waɗancan mutanen hawaye sakamakon gallazawar da 'yan tawaye suka yi musu wannan baya nufin cewa tabbas jean pierre bamba ɗin ya aikata laifin ko kuma mayakansa sun aikata laifi shi ne mamakin ai don da da kaji an kai mutum kotu ta duniya wannan ta criminal to ya aikata wani abu wannan tabbani ce na yanzu an kaci ai ga dauniya ce na ɗan adam an koma kawai cinikin dan adam ne za a yi da wanda shi mai sai da mai sai da kwaya da mai sai da mai cinikin dan adam duka criminal aikin ɗaya ne sun kai laifi guda ne ya yi laifin in ba a yi laifi ba a ce ai ga dauniya a tara kuɗi a ba mutane da kuɗi za su mai da musu rayuwar yan uwansu da sun kaɓace ko ma ɗiyansu mata da an ka salwanta ko yara To tuni mahukunta a kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya suka nuna rashin amincewarsu da hukuncin wanki tsohon mataimakin shugaban kasar kuma tsohon madugun 'yan tawaye. To lalle shugabannin Central Africa suna da gaskiya su su kukan wannan kuma su kore kuma su ce su yarda ba saboda mi saboda in an ka ce haka za a yi duk wanda ya tawa wanda ya kashe mutum a kyale shi yanzu daga baya ga dauniya kudi a ba mutane to ai kasar Afirka ba ta zama gare mu. to ce nan rigakafi ya yi magani ga da yanzu ce ba su yarda ba in ya koma su kama shi akwai waɗanda ke ganin cewa abin da ya dace shine kasashen afirka su jingin bambancin da ke tsakanin su su rungumi gaskiya ta hanyar kafa kotun kasashen afirka sa ta hukunta waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi maimakon ta su ƙera su zuwa wasu ƙasashe na waje kamar wannan kotun ta icc ko kana goyon bayan wannan shawarar eh ni a goyon bayan wannan shawara ɗari bisa ɗari ya zamanto afirka mu da kanmu san ciwon kanmu masu mulkin danniya su san abin bai da tasiri a bar shi masu rishin zaben gaskiya a bar shi masu ta'yan tawayen gaskiya saboda kabilanci ko zancen addini ko wannan kuma a bar su allah guda ne shi ke ba da milki shi ke a karɓa milki na farko shugaban afirka su hidda a ransu rishin tabbatar da demokarasiya kowa ya sa a ran shi demokarasiya ita ce abin zama abin yi abin koyo danniya cikin zaɓe dan ne hakin dan adam dan ya ce bai yarda kai ba ko bai yarda kaza ba duk wannan a daina shi a tsaya tsakani da Allah Afirka ta kafa kotun kanta akwai abu da eh, alƙallan da sun kware cikin aikin kuma basa basa tsoron wani dan siyasa dan ya hau iko ya zarge su wanda za su aiki su da Allah a neme su akwai su kun ga ai kwanan baya an yi ma an yi ma isan abu da shari'a Senegal akwai koyi wannan addima a gani ya a dauke shi a kai shi wani cin mutunci wani wani a'a mu yi tsakanin mu to madalla tahiru gimba muna godiya sosai ni ma na gode sosai yaro karimu na gode sosai wallahi